yau daren goma ga watan goma wato watan shawwal daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku allah ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaƙa ta duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi kan wannan maudu'i yana daga cikin abubuwan da ya wajaba a yi imani da su daga cikin abubuwan da ake ce musu sam'iyyat nuzulu isa bin maryam alaihi salam saukar annabi isa dan maryam allah ya kara masa aminci au hausan da tafi bayyana a ce dawowar annabi isa wajibi ne musulmi ya yi imani annabi isa alaihi salatu wassalamu zai dawo da ba da labarin da manzon Allah ya yi نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بعدما أبو جيوانا saukar annabi isa alaihi salatu wassalam ya tabbata a alkur'ani ya tabbata a sunnan manzon Allah malamai na musulunci waɗanda aka kirgawa da su sun tabbata sun haɗu a kan annabi isa zai dawo قال ta'ala وإن ahlil kitabi illa إلا ليؤمنن به قبل موته ba wani daga cikin ma'abota littafi kiristoci kenan hadda yahudu illa la yu'minan bihi sai sun gaskatar da annabi isa qabla mautihi kafin ya mutu ay qabla mauti isa wa zalika hina nuzulihi wannan zai akwai yayin da ya sakko ko a ce yayin da ya dawo kama fassaratu abu huraira ta bidalika kamar yadda abu huraira ya fassara ayan da wannan ta san fassarar daga can koli koli take ba za a ja da ita ba ka ɗauki abu huraira kaman ka ta naharu yake cewa unzur sahihul kitabu ahadithil an babu نزول isa بن maryam عليه السلام عليه juzu'i na shida shafi ainihin ɗari hudu da tasa'in zuwa ɗari hudu tasa'in da ɗaya sahihu muslim ko kitabul imani bi babu nuzuli isa ibnu maryam ga hadisin nan ga kuma shafi hadisi ɗari da hamsin da biyar a shafi ɗari da talatin da biyar saboda haka nan wannan kawai kamar dai hadisan da aka ce muttafaqun alaihi kaga ba maganan ka nemi ingancin hadisin in dai hadisi ka yadda da hadisi saboda kana annabi isa zai dawo alaihi salatu wassalamu kamar yadda anin ya tabbata wa fassarahu bidhalika aidan ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma shi ma ya fassara ayan da wannan yadda abu huraira ya fassara wa qala ibn kathir عن استناده ابن كثير سنني ببما من تفسير نن ده حديثي إيش استناد وانا حديثي صحيح وانشن كنا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده annabi ce na rantse da wanda rayuwa na ke hannunsa wato Allah kenan la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam lokaci yayi kusa dan maryamu ya sauka a cikin ku ya dawo daga inda kike aka kai shi hatman a matsayin alƙali wato mai hukunci adalan kuma adali kaga ba zai zo da shari'a ba kamar irin masu kaddara 'yan tambayoyin da sukan kaddara da falsafa su ya sha, ah, to in ya dawo a me zai dawo wai nan yi amantikanci ya faka a kwana in ka ce ya dawo a matsayin annabi sai ce yiwu ai annabi mahmud shi ne annabin ƙarshen zamani ka soke wannan kenan in ka ce zai dawo a matsayin mai bin annabi muhammad sai ce maka ka rage masa daraja wai anan shi ya shirye ya ɗauka annabi isa irinsa ne mutakabbiri shi annabi Muhammad yana ba da labarai inda ga Isa ga Musa alaihi wassalatu duk annabawan nan suna zube sai ga annabi Muhammad kowa zai ajiye na shi ya san shugabansa shi lamban annabtaka dama annabi ya so ya yi abin da ke gabansa idan ya dawo shi ya san na gaba da shi ya zo zai bi su ba ba mutakabbirai ne ba kamar mutane saboda Allah ya tsare su zuciyar su wanke take yau ce za a ci haka wannan haka za ka ji mutum ce zai amfani da hankali sai ka fahimci bai da hankali hankali tsora ba tare da fiskantarwar shari'a ba to za ga mutum ya zama wani abu daban abinda za ka kaddara in aka kaddara maka sai ka ji kafan ciki kai kuma saboda haka nan wannan magana ce ta annabi bai tashi faɗi ba sai da ya rantse yace na rantse da wanda rayuwa na take hannunsa lokaci ya kusa dan maryamu ya sauko ya zo a matsayin mai yin shari'a hakaman kuma adali wa yukassiru saliba zai karya duk inda wani cross yake zai karya shi ba sauran wannan cross da ake ce wai Allah ne ko wane ne ne mugayen maganganun nan duk sai ya kawar da su wa yaqtulu al-khinzira zai kashe aladu kam. Wai yad'u al-jizya zai soke maganan jizya ba maganan ainihin asasanta da wasu mutane za su dinga ba da jizya wa yufidu mala hatta la yaqbaluhu ahad annabi isa zai dinga raba dukiya za a yi dukiya lokacin da zai dawo ya dinga sakin dukiya har za a kai matsayin da ba wanda zai karbi kyauta sadaka lokaci ne to ga imani ka ga gaskiya ai in imani imani ma mutum me zai da dukiya ana magana imani ana magana lahira wa ke magana dukiya tsallake ta ake ana neman lahira an gane gaskiya ga dukiyar ba mai karban kyauta duk duniya hatta ta kona sajada alwahida khairan min ad-dunya wa ma fiha har zai zan sajada daya tak nan sajada nafila guda daya tafi duniya da abin da ke cikinta a lokacin za a fahimci haka don tabbas haka yake nafila raka biyu danfa da darajarsa ya fi a baka garin kinkinau din nan kake magana garin kinkinau duniya aka ce da abin da ke cikinta wani daga cikin bayin Allah ya mutu ɗalibinsa ya mafarkinsa yace aka maka Kallahu ya aya ka samu lahira yace kai lahiran nan da aiki muna cizon yatsa ko kuna gidan gafala muna gidan cizon yatsa kuna yanzu kuna na kuna shafoliya kuna tara abin duniya kuna tuna abin da za ku ci kuna tuna ‘ya'yanku, kuna tuna matanku, mu ku can yanzu muna cizon yatsa na fila a biyu ya fi mana duniya da abin da ke cikin da a ba ga sarautan duniyan nan da aka yi na fila a biyu abin da za a baka a biyu ya fi a baka sarkin duniya inda zai samu sarkin duniya to haka sajada a lokacin annabi isa za a yi wannan fahimtar za a karantu za a ga gaskiya bayan Allah ne za su rage tsogoron ɗinsu na fila raka a biyu ya fi abun da ke cikin duniyan nan da karkasin da ke cikin ka. To, Allah ka shirye mu in mun kai zamanin falila ya in ba mu kai ba Allah ka gane da mu haka daga yanzu. Mu yi ƙoƙari mu dinga na filfilun nan mu rabu da wannan gida mai watsewa. Mu nemi gidan gaskiya. Wannan gida ko ka same shi za ka tafi ka bar shi ko shi ya tafi ya barka yanzu nan za ka ga ana yi da kai in an jima ta an daina yi da kai in ba san abu ma ba neman ka ake kana wulla-wulla amma can ku in ka samu ka samu kenan sai dai a karrama ka sai dai a majjada ka sai dai a darjanta ka sai dai ka ci gaba da jin daɗin da baya karewa. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت Sallallahu alaihi wa عليه ya يقول na manta ban yi rabtu ba wannan hadisi da ya nuna mini isa zai dawo ba shi ne dama mahallu shahid ba to shi ma kansa jabir sahabi daga cikin manyan sahabban manzon Allah yana cewa ya ji da kunnuwansa annabi na cewa la tazalu ta'ifa من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة la ta zalo ta'ifa za a samu jama'a ba za su gushe ba daga cikin mabiya annabi Muhammad durin dun matsatsi na alal haƙƙi suna faɗa kan tabbatar da gaskiya zahiri na kuma Allah na ba su nasara ila yawmil kiyama. a da alkiyama wannan hadisin shi ne ke cewa zuwa ga dab da tashin alkiyama saboda za a samu wani yanayi da tashin kiyama za a daina bautan Allah to lokacin da aka daina bautan Allah shine har wancan lokacin ya zo ba za su tashin kyama ba za ta tashi akan mutanen kirki ba akan mutanen banza za ta tashi za ku ga magana nan gaba kada a ɗauka ko akwai toka da warwara babu nan ana nufin ila yawmil kiyama zuwa kusa da tashin alkiyama domin ƴan wa'inda alkiyama za ta tashi akan su ba su ce Allah Allah ba mai ce ba mai wa wani nasiha ba ku ji tsoron Allah babu kaza babu kaza dukka sun zama ruɗa yan duniya kala ana nan haka fa yanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam Isa dan Maryamu zai sauka fa yaqulu amiruhu cikin su zai sauko nan wajen Dimashqa Dimashqa nan wajen Sham Sham din can da ake ce masa Babulon ya sai ana cikin haka sai ga nabi isa cikin rundunan bayin allah magana za a gane shi tun da an san inda zai sauka wurin na na illa mu ne muka shagala amma wurin da ƙasa tana na hatta yankunan wurin dukkan abin da kafin yanzu a wurin kowa na jira zuwa saurin ina kowa za su gane shi su ce salli lana ai annabi isa bismillah zo kai mana sallah wa ya la ina mai tambaya to in ya dawo ne zai dawo an ce bismillah ce a zayen koyi wuce yi eh, sallah inna ba'dakum ala ba'din umara inna ba'dakum umara wa ala ba'd sashen ku shugabanni ne akan sashi tunda duk inda aka samu mutum uku musulmai sai sun sa tsaya zama shugabansu to tunda kuna da tsarin shugabanci kuna da tsarin bin na gaba ba ba ku da bukatan canjin gudanarwa takrimatallahi hadhihi al-umma karramawa ne na wannan al'umma ta annabi Muhammad kaga wannan ya tabbatar mana annabi Isa na zuwa wal ahadithu fi nuzulihi alaihi salam mutawatara wannan littafi ne a takaice hadisai wa'inda suka zo suna bayanin saukar annabi isa sun kai matsayin tawaturi abunda ake cewa tawaturi riwayoyin da suka zo jama'a daga jama'a jama'a daga jama'a jama'a daga ɗumbin sahabbai sahabbai daga manzon Allah ba a iya karyata shi saboda abin ya wuce karyatawa. ba ma yadda za ko tunani a ce za a yi abin na kai. ko wa qad ajma'a ulama'ul ummati malaman musulunci sun haɗu ala nuzuli isa alaihi salam akan dawowar annabi isa Allah ya kara masa aminci wa ya mimma yajibu i'tiqaduhu wal imanu bihi kuma sun yi la'akari sun ɗauki dawon annabi isa daga cikin abubuwan da ya wajaba duk musulmi ya yi imani da shi ya kudure shi ya yi imani da shi don haka aka shiga da matsalan dawowan shi cikin littattafan akida ko cikin babukan akida wa isa alaihi salam hayyun fi sama'i lam yamut ba'du isa alaihi salatu wassalamu na nan raye bai mutu ba har yanzu قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه النبي صلى الله عليه وسلم ba da labari ba cewar sun taru sun masa mai ba a kashe shi ba annabi isa alaihi salatu wassalam ba a rataye shi ba walakin shubbi halahu an kamanta shi ne da wani ratayayye can da suka kashe wa innal ladina ikhtalafu fihi wa'inda suke ta ce ku ce akan annabi isa an kashe ba a kashe ba zai me zai me lafi shakkin minhu suna shakkan abun da suke faɗi ba su da tabbas amma alkur'ani ya tabbatar mana da gaskiyar abu Malaman lahum bihi min ba su da wani cikakken sani game da annabi isa illa alzan zato dai suke ta tayi so kiburu tsunsu suke yi wa ma qataluhu yaqina ba su kashe annabi isa ba tabbas bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi yana can inda aka ajiye shi lokaci ake jira na dawarsa thumma sai fi akhir zaman daga nan ya sakko a ƙarshen zamani من السماء ويحكم بالكتاب والسنة لا بشريعة مستقلة. هذا masu tambaya. wannan dai magana ce ta malaman duniya wanda ake ji da su a duniya gaba ɗaya sun mayin zulu fi akhirin sama zai sakko a ƙarshen zamani daga sama zai yi shari'a da littafin Allah da sunan manzon Allah ba zai yi shari'a da wata shari'a ta mai zaman kanta ba ko soke jiziyar da kashe aladun ai da umarnin manzon Allah ne tunda ya bada labari zai ya yadda masa yayi ويكون نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق ويقتل الدجال في بابلون saukan shi zai kasance a kan wata hasumiya bai ta yanzu tana nan sunanta ne haka zai iya yiwa farace amma wurin yanzu haka yana nan a tattale a gyare ƙasar an ta wurin an san shi yankin an san shi ana jiran ikon Allah ne sharqai dimashka can yana gabas gabas cin dimashka wa ya katulu dajjal shi zai kashe dujjal don dujjal zai gagara fi babu lud a nan babu lud ba kofa sai babu luddi in ba sunan gari ne babu luddi babu luddi sunan gari ne haka babu luddi kusa sunaye ba a fasara su don haka nan ba wai wata kofa ce sunanta babu luddi in ma akwai tarihin kofan akwai tarihin amma dai gari ne babu luddi ne wa yukassiru saliba zai karya keraye wa yaqtulu khanzir zai kashe aladu wa yadhu jizya zai soke jizya wa la yaqbalu illa al-islam bai karban sulhi sai dai musulunci kawai wa yakunu nuzuluhu ala ta'ifatil mansura saukashi zai kasance akan jama'an nan da manzon Allah ya ba da labari masu nasara allati tuqatilu ala alhaqi masu yin fada akan gaskiya wa takunu mujtami'atul liqital dujjal sun tattara za su yaki dujal. fa yanzilu annabi Isa sai ya sauka a wakata iqamati salati kama marra zai zo daidai lokacin sallah ana shirye-shiryen sallah an gama alwala sai a ga ikon Allah yaya abun zai zo Allah alam dole dai wannan ya nuna tunanin su sai ya juya har sun ga zuwansa za a tsaya a tabbatar da a ganshi wai salli khalfa amiri tilka ta'ifa zai yi sallah a bayan komandan wannan jama'a wa ba da qatlihi lid-dajjal bayan ya kashe dujjal wa khuruji juju wa ma'ajuj da barkowan juju da ma'juju wannan magana ta zuwa gaba wa lahi lahum bayan an halaka suna wasu abubuwa ne da su haka yadda jero littafin haka abun zai taho daya bayan daya daya bayan daya yan tashirul am an kawar da ya ya'juju ainihin sun halaka to lokacin za a samu zaman lafiya a duniya za a samu aminci za a samu nitsuwa wata zaharul baraka a lokacin albarka za ta bayyana a komai kama fi sahihi muslim irin wannan magana dole sai dai mafaɗin manzon Allah isa ake cewa mutum yayin da duk za ka shiga musulunci sai an ce maka za ka shiga musulunci eh, bayan ka yi kalmar shahada cikin kalmar shahada wajen ɓangaren annabi za a ce maka za ka gaskata manzon Allah duk abin da ya bada labari ka ce e to kaga wannan na ciki za ka bar abin da ya hana ka ce e za ka yi duk abin da ice ka ce e to ba za ka gudanar da komai ba sai yadda ya tsara za ka iya ka ce e kayar da na yarda kayar da na da to yanzu sai ka yi alkawari za ka bi haka da larabci shi kenan yayi wannan na daga cikin maganganun da ya ba da labari in mutum na kokantan wannan ko abin da ya masa ƙaiƙayi a zuci bai yaƙi zuciyarsa ba akan haka bai yi isti'aza ba kafiri ne kamar abun ya faɗo maka kana danne shi yana faɗo maka wannan yaƙin shaiɗan, kenan yaƙin nafsu bi bisu'i wannan in ka yaƙe ta haka ta turo ka tura ta turo ka tura haka murkushe ta Allah ya taimake ka don abin zai bari akwai wanda za ka ga ya shiga irin wannan wasu da ce shi ne gaskiya yana jin wani abu a ransa a kashe shi ya fi alheri domin ka dinga jin irin wannan shakka zuciyarka kan ka mutu alheri to amma shaidan ne ka yaƙe shi ka murƙushe shi ka danne shi kai ta ba kamar yadda zo cikin sahihu muslim min hadithin nawas bin sam'an radiyallahu an hadithin marfu'an thumma yursilu Allah matara sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo wani ruwa la yukinnu minhu baytu matarin ɗakin ƙasa bai iya tare ruwa za a narka irin wani ruwa ɗakuna waɗannan 'yan gidaje kaf sai sun rushe ba wani ɗakin ƙasa na laka ɗaki ma da aka yi masa ɗaki ta ya rushe dole kila lokacin nan sai da koma koguna wala wa bari ko wani ɗaki na tamfal ɗakin gashin dabbobi wani tamfal da ƙasa ne za a yi sai ruwan nan ya tada shi fa yaksilu al-arda hatta yatruka haka zalafati a duniya na goya shi akwai abubuwa akwai sauran kallo kai da za mu cika da imani mu rabu da rugunsumin duniya nan mu nemi lahira kawai zai ainihin ruwan zai wanke kafan ba zai bar kafa ba hatta ya taruka har ya bar kafa kamar yadda kasan madubi kafin ka kalli madubi za ka ga fuskan ka ciki ko to haka kafa za ta koma wannan abun da ka ganta haka duku duku mai dottin jama'a ne ka duba shekara nawa ta kai an mutu an yi kashi a kai an yi fitsari an yi wane ne itatuwa sun mutu mutum ya mutu dotti wane ne komai ta cinye karan kanka ka kwanta tun kafin ka mutu ka ganka ban za ta cinye ka kwanakin wurin nan na kwana biyu na ga gefe na ta fara gutsura gefe inda nake kwantawa shi bala'i tun ban mutum ba in dai ka kwanta baka juya ba ka samu awa ishirin da wani abu kana kwanta baka juya ba mala sai ka ga gefen inda ke kwanta ya fara ba ya koke to yaya ka mutu to haka duk abin da zai wanke zama fetur kamar madubi ya subhanallah kuma yi kalulun arzi don a ba da umarni wa ƙasa an biti samaratuki wa ruddi barakatuki na umarni ne daga Allah a ji a ba ƙasa a ce maza ki tsirar da ciyayenki ki maido da albarkaki su asrafilu kenan fa yawma idin ta'kulu al-isaba min ar-rumana tawaga za ci rumman daya Allah ya saka rumman za su zama gabza rumman ɗin rumman da ya isa al'umma wa ya sa nuna bi kahafiha bawon in sun ci naman da ke ciki tsokan da ke ciki bawon sai su gida da shi subhanallah kamar a ce maka na ce ka ɓare gida ɓari biyu to bawon ɗaya ka mai da shi gidanka wannan sai ɗaya fasa da guduma kenan ai ta duka kikikin, kikikin, kikikin, har ta ɓare Ka bare ta bangare ku Mirgi na kwayan a dinga sassarawa ana soyawa sannan bawon kuma ku zo ku kifar da shi sai ku haƙa ɗana ne ku shiga cikin shi ne gidan subhanallah gida ta girma to amma ba gida ba ce rumman aka ce amma mun san gyaɗa wasa zilluna bi qafiha su dinga shan inuwa da wannan kokon wa yubariku risala Allah zai yi albarka wa nono nono wannan wanda za ake yawo da shi a kwalba ko a yan roba madara in madara sai wani da wani ke shan madara hatta annan laqaha min minan ibil Raƙumi raƙuma ɗaya ta nono daga raƙuma da takfil fi amu minan nasi sai ta yi sa al'umma na jama'a tudun waɗannan raƙuma ɗaya da shayar da mu sai an to jama'a daban-daban kabilu daban an haɗu ga fulani ga yarabawa ga hausawa ga suwane ne haka raƙuma ɗaya in aka taso kowa kawai zai sha ishe shi wa zai karɓi sadaka ran nan me za ka yi ta nono kawai gashi na sai dai ka je in aka tasa ta ka kamfata ka sha ka kamfata ka sha wannan ya sha wannan ya sha Allah ya yi wa abun albarka wallaqahatu min al dabban nono na shanu saniya da la takfil qabila min tana isa qabila guda wallaqahatu min al-wallaqahatu min al-ganami an ce laqaha dabban nono wanda eh, kasan a ka'ida ko yanzu masu dabbobin za a kora su su tafi daji sai a bar wa gida faniya biyu ko uku haka wanda za su dinga shan nono ana ce da shi mai ciki ko wacce ta aihu ko kusa aihuwa to sauran dabbobin sun tafi daji wanda za a je guda daya daga awakai ko tumakai da taksil fakhir tana isa karamar kabila minan nasi idan inda za mu nan da kai da li'abbai da wani ne su kawwana wata yar kungiya haka fa ma hum ana haka ana cikin jin daɗi kusan wata aljanna aljanna hmm. ga bautan Allah ana yi وبينما هم كذلك sai Allah ta'ala ya turo da iska tayyibatan wanda iskar ta dada fata akhuduhum ta ta'azatihim sai ta kwashe su ta karkashin hammatocin su duk iskan ta taho su in ta za ta shiga ta hammata mutum kawai sai mutum ya langwame sai mace don haka wa'annan mutane za su mutu fatuqbadu ruhu kulli mu'minin za a tsince duk mai imani a daidai wannan lokacin ya mace wa kullu muslimin wa baka shirarun nas ba abin da zai rike sai yan iska wannan yasa masu hankali suke damuwa da mutuwan bayin Allah kadda wancan lokacin ya matso duk da akwai abubuwa da babu amma duk mai hankali idan mutumin kirki ya mutu ko mutanen kirki suka mutu akan damu mutumin da zai mutu a rasa mai kofan shi a duba a 'ya'yan shi ba mai iya gadon shi a ɗaluban shi ba mai iya gadon shi mutanen gari na nesa babu irinsa dole dinga kuka kowa irinsa zai wani inda zai wurga kansa kada fa wancan abun don mutuwan mutanen kirki hadari ne a duniya ba abun da zai rage sai yin iska ba mai sawa ba mai hanawa ya tahara juna taharajar homori haka za su dinga cije cije irin cizon jakuna ka san fatan jakuna suna faɗa na fitan hankali wannan ya garsi wannan wannan ya garsi wannan kashin ta sai ga an zo ma da jakin ka dawo gida an kwashe masa ko ina da ya sa damu na to haka zazzana ta harju fada kashe-kashe wannan kashe-kashe da gani ai ba masu hankali a ciki a ce baka an mai da ran ɗan adam yadda ka san ran maciji wanda ma macijin nan ga inda aka kashe maciji za a yi ta lekawa kai ganshi kato kai ganshi sharbebe kai Allah ruba wannan kawai za ka yi yanzu nan sai a ce maka an kashe wani yanzu za ka ji an yi kisan kai kawai ba hankali ran faɗan adam wanda annabi yakan ce cewar duniya ta rushe ya fi alheri da a zubar da ran mumini ɗaya duniya gushewan duniya ba mumini a ciki ya fi alheri da a ɗauki ran mumini ɗaya ta sai su ran mumini ran musulmai ya zan ba kuma ba yanzu nan zaka je an kashe gari kaza an ta da kaza wani ya fito za shi kasuwa an buge wancan ya je anguwa daurin aure rikici ya rika da su duk an kashe su wancan ya je wuri kaza subhanallah akwai alamomin dai in ma abin bai zo ba akwai kishin kishin alaman tashin alkiyama ta danno duk da annabi isa bai bayyana ba tukun amma dai wannan kamar wani hoton abin ne ake ɗaukowa ya juna. alharaju kashe-kashe yawan kisan kai taharuj alhimar irin faɗan jakuna fa'alaihim ta kuma sa'a akan irin waɗannan jakan alkiyama za ta tashi ta kenan wa'ancan ta'ifa masu da ba za su kai lokacin ba saboda haka nan wannan ne haƙiƙanin ma'anin annabi isa da saukansa da abubuwan da za su auku bayansa a takaicen takaicewa in ka je manyan littattafan inda aka ɗaɗɗako za ka ga ninkin haka to amma wannan dai a matsayinka da bai je makaranta ba ya ishe ka abin da za ka kudure ka yi imani da shi abun ba zai zame maka bako ba ya juju wa ma'juju tun daga can an yi maganan ya juju tabbas akwai labarin ma juju da ya juju wasu waɗanda suke ainihin Allah da ya kiyaye na ba san sunan da zan ba su ba sun tafi suna ta faɗin soki suna ta soki zuwa akan ya juju da ma juju wani ce kaza wasu ce kabi wasu su ce kaza wasu su ce ai ma sun yi sun gama wasu ce tura wannan, wasu ce canisawa ne harkan duka dai abin da ke nuna ba a su ne ba a na ya jiji ba su bayyana ba khuruju ya juj wa juj fitan ya juju da majuju sabitun bil kitabi wa sunna wa ijma'il umma tabbatacce ne a alqur'ani ya tabbata a sunnan manzon Allah ya tabbata a ittifakin al'umma qala ta'ala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har lokacin da aka buɗo ya'juj da ma'juj hausa kan ce aka kwanto ta fi ba da ta da hankali wahum min kulli hadabin yansilu wahum yansiluna suna ta ta kowanne tudu ta kowanne gangare haka za su zo su rufe duniyar nan gaba ɗaya idan suka danno cikin duniya sai dai gudu ba a yi musu sai dai gudu wa katara balwa'd to in aka ga ya juju alkawarin can fa yi kusa har yanzu bai zo ba na gaskiya tashin kiyama ba fa idza hiya shakhsatun sai ga idundunan ainihin zuru eh, abasarul ladina kafaru idundunan kafirai sun ji zuru zuru suna ya wailana kai tamu da muna ganin abun nan ba za a yi ba muna ganin abun nan ya yau gashi ya abu kada kunna fi gafla mun kasance cikin gafala cikin shagala min haza bal kunna zalimi mun cuci kanmu da kanmu don ba mu yi abun da aka ce ba kaga aya ta tabbatar mana akwai ya juju akwai ma juju wa anin nawas ibn sam'ana radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام Allah zai turo da saƙo wajen Isa ɗan Maryam ba da hatlin dajjal bayan an kashe dukiyar. An ne kada a kharashto ibadalli, na faffito da bayin nan nawa na buɗo su, la ya dani li ahadin sai kitalihim. babu ƙarfi ga wani mahalukin da zai iya yaƙansu Allah ya san abubuwan da za su kasance kafin wannan lokacin ba abun mamaki ne ba kamar yadda ake ɗauke sabis kuke ce masa a waye gari ƙasa ba waya ba komai dukkan sauran na'urori Allah na da iko da kasar da su gurgura su a waye gari an yi shiru ba gaba ba baya ba hannu ba wani mahaluki da ke da ƙarfin da zai iya yaƙansu saboda haka nan annabin allah kansa ya ta kansa aka ce faharis ibadi ila tur maza kwashi bayi na zuwa dutsen tur can ne kaɗai wurin tsira shi kenan ku annabi isa kasan take zai amsa ya danna ya kora mutane ya ja mutane a shige can wa ya ba'atu Allahu juju wa ma'juj san Allah fa budo juju da ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiluna kama yadda ayata nuna ta kowanne tudu suna barkowa fa yamurru awwaluhum ala buhayrat tabariya rafin nan na tabar san <coughs> rafin da yake na wajen da su nan sai in suka tim din farko idan suka gangaro fa yashrabu na ma fiha wannan tekun kasan shi a taswira tim ɗin farko za su shanye shi inna lillahi wa inna ilaihi rafi ne ka san ba karamin rafi ba ku san na kira rafuka ne irin na duniya amma in suka gangaro tim ɗin farko za su kwankwaɗe ruwa na baya su zo a haukace kan san ka dai gudu wayana sai dai gudu wa yamurru akhiruhum na ƙarshe in suka gangaro rundunar ƙarshe fa ya kuluna na kada kana bi hasana akwai ruwa a nan da kenan ya juju suna da ilimin duniya ba yaƙi ne da ake yanzu, ban ka gana yaƙi da waɗanda ake yaƙi da wanda ake yaƙi kowa ya san kome yake wanda sun san garin su nan wanda sun san garin su wayannan kowa na tafiya labar sigaratin saboda haka nan za su ce da wurin nan mun san akwai ruwa ga ɗan uwan mu sun shanye sai dai mu je neman ruwa wani wuri wa yahsuruna isa su kewaye inda isa yake alaihi salatu wa salamu ashabu hatta ya kuna ra'su sauri kansa a lokacin zai kace li ahadihim khairun min mi'ati dinari ya fi dinari ɗari kansa ɗaya ai ya fi miliyan uku ake magana miliyan uku tunda dinari da wajen nisabi biyar nisabin zakka ko yau dubu wajen ɗari bakwai ku to ɗari bakwai sau biyar Eh? miliyan uku da wani bukan sa ɗaya to ainihin ya fi miliyan uku za ka ci miliyan uku ne me za ka da shi ka rufe ko dinarin gaske ne me za ka da shi kana da ranka mu yau fa yarghabu nabiyullahi nan ne fa matsatsi ya kai matsatsi wahala ta kai wahala ba wai daɗi ake ci a wurin ba fa yarghabu a isa annabin Allah Isa ya roƙe Allah wa ashabu wa yursilullahu alaihim nagafu Allah sai turo musu da tsufa a turo musu da annoba wannan sai dai Allah ya kashe su nagaf irin wata tsutsa ce dudun yakunu fi unufil ganami. wal ibili tsutsa ce galibanin tumakai kan yi ta da raƙuma da wannan tsutsa ita ce za ta kasara su lokaci guda firka biyu amma su ta wuya take wato irin wasu marurai kenan za su yi karo da su ko wannan maruru da irin wannan tsutsan a ciki su yusbihu na farasa su wayi gari a zube su mutu kamar na fitin wahida kamar mutuwa mutum ɗaya kamar ba su ne jiya ba a duba ko ina ba kawai kawai ga suna tititim tititim a ƙasa sun ma ya habitu بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض ya النبي الله عيسى يسقو بقوان جندوز إزواج دنيا فلا يجدون في الأرض موضع, شبر إلا ملاه الدنيا با أفهم ولين ثاني ثايا شبر ko taka ɗaya a ce gawa ce gawa kan gawa gawa kan gawa duniyar kanta akwai tashin hankali zahabuhum wa natamunuhum ɗoyinsu eh, illa eh, illa eh, maudu a shibirin illa mala'ahu zahamuhum face ɗoyinsu wa natamunuhum ɗoyi zahamu asalin zahamu an fesa shi ɗoyin gawa natanu kuma ɗoyi na ko'ina amma suka taru aka saka ce musu ɗoyi fayar gabu nabiyullah sa. annabin Allah Isa ya roƙe Allah wannan abun shi ma fakan domin ƙarshen ta yanzu kwalara za ta barke duk inda ka samu ke da yawa wa ashabihi ila Allah fa yursilullahu tayran Allah sai turo tsuntsaye so kuma abincin su kenan ka anaqil ka anaqil bukti ne ya rubuta najati kaman wuyan tsuntsaye ne tsona-tsona kamar ainihin wuyan raƙumi nan mai tozo biyu akwai raƙumi mai tozo ɗaya akwai masu tozo biyu na sun fi girma manya-manya ne to ainihin tsuntsayen kamar tsala-tsala suke wata hamilhum ta kwashe su fata tsarahuhum haisu sha Allah ta zubar da su can inda Allah ya ga dama a ka musulun wannan su ne ya juju haka annabi ya ba da labari yana daga cikin mugayyabatu wajibi ne musulmi ya yi imani da wannan wanda ya kokantan wannan bai daga cikin mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko yana cikin ya fita wa huma ummata ne to ya jujun nan da majuju da ake magana an faɗi asali tabbatan akwai su a qurani an faɗo yadda abun da zai gudana da su manzon Allah ya bayani to ana neman ƙarin bayani wai su wane ne su ne shi ne malamai suka ce ummata ne min bani adama al'umma ne guda biyu daga 'ya'yan adamu maujudata ne suna nan yanzu haka maganan da ake wasu na cewa za ka iske ta ana cewa su ne 'ya'yan ya fuso وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي أباد labari عن قرب خروجهم kusancin bayyana su wa haddara minhum yayi gargadi daga ya'juju da majuju wa fi sahihaini an zainab bintu jahashin radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama istayqadha min nawmihi wataran annabi ya farka daga baccinsa wa ya yaqulu kawai sai ta yana la

halaka ta tabbata ga larabawa yau masifar da za ta samu larabawa min sharrin kadikita raba daga wani babban bala'i ya yi kusan zuwa futihal yau mara da mu ya juji wa majuju a wannan daren aka bullo ramin katangan ya juju da majuju tun lokacin dunkarnai ne da aka killace su a suke ta haka suke ta haka kai ka ce maganan faɗin ramin duk bai taso ba ziri suka tusa a gaba sai ran nan suka bullo bul sun gano lalle yan adam na nan haka ko hmm? mai hakan gafiya kan tura kara a ciki mu yan ƙauye na tura ka tura ka tura ka ji inda abu ya tafi daga nan sai ka ja fanya hmm? wani abin sai dare ne zai na baka daurin wurin ko kuma a zauna a yi ta yi wata ta yi kafa wata ta yi sama-sama wata ta yi kaza to haka su ma suka samu tsara ne suka ragada suka ragada suka ragada sai gashi ya bulle annabi ya gani ko aka ba annabi labari ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bala'i ya kunno cikin duniya ai kamar wancan hadisin kasan bala'i ne inda wanda su su mamaye duniya rafi katon rafi daga rafukan duniya su shanye ai masifa ce an bulle katangan ya juju da majujiya sun bullo mithlu hazihi amma ɗan siriri ne wa hallaka bi asbu'aihi al-ibhami wallati taliha yazo bi da yatsansa babba da wacce take binta amma irin abin da za a ce haka kenan sai dai ba a nuna abin da manzon Allah ya nuna inda an gane shi kenan saboda kana wannan tsara ne kaga dan kankane ne ba da za su fito kaga tun lokacin aka yi shimfiɗan fara zuwan su har yanzu aiki ake aiki suke aiki suke tun wancan lokacin قالت زينب بنت جهش بنت جهش رضي الله عنها تتعه wannan fa Zainab din nan wanda Allah ne ya daura aurenta da manzon Allah fa qultu ya rasulullahi ana ana haliku wa fina salihun za mu halaka cikin mu gabayin Allah in ba a gana ba ai za a gana bayan Allah ga masu nafila ga masu azumi ga masu tsoron Allah ga masu takawa ga ga ga za mu halaka akwai wa'annan Allah na ai tsaf a halaka da bayan Allah da komai idza kathura al-khabasu yan zinace zinace yawa komai zai auku muttafaqun alaihi wa hadha al-hadith wannan hadisi يدل على أن خروجهم وإن لم يأتي بعد إلا أن بوادره وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو فتح جزء يسير من السد الذي بناه ذو القرنين ليحجز بين يأجوج ومأجوج وجيرانهم الذين استغاثوا به منهم وانا حديثي جنانونا من كان lallai fitan ya juju da majuju fitansu wa illam ya atiba da ko da bai zo ba lalle za su fito hadisin nan ya nuna suna nan kan hanya illa annabawa jira sai dai dan farko farkonsa na ya leko wujidan aka same shi ala ahadin nabi a zamanin manzon Allah domin abinda baushe kan ce a wannan zamani tukkar sun mata hanci sun san wajen inda aikinsu zai nufa. yanzu wa sani suna sassa na kiwi kenan suna fasa katanga suna rusawa suna kakulawa suna ƙara shiga ciki suna fasewa suna ƙara kunno kai suna ƙara faɗa abu wa huwa fathu juz'in yasir buɗe wani ɓalli ƙanƙani mina saddi na katangar alladhi banahu dhulqarnain wanda sarki dhulqarnain ya gina shi wanda ana cewa inda suka yi mulkin duniya guda eh, ba kamar yadda ake cewa guda hudu ne akwai na da ya mallaki duniya sai annabi Sulaiman daga nan sai kuma kahire biyu na marudu da waye ma ne ɗin da buktu nasar da wanda ake ce masa na buhadu nasar zulkar ka duba tafsirin tafsirin karimu ra'ala shuru tafasiri zai nuna maka haka kusa kusa da kai ba baka maraji ne nisa bai na liyahajiza baina ya'juj zulqarnaini shine sarkin musulmin da ya mallaki duniya ne wannan katangan tsakanin ya'juj da majuj kai ka san irin wannan katanga sai da sarkin duniya yi katanga ba ka tange tsakanin kasa da kasa. irin wata katange wanda ba a ma tunanin wa'incan su yi tunanin kulla wurin ɗin dai tunanin amma ya gagara bulluwa har yau wannan ke nuna ba wani ci gaba da aka yi duk wani ci gaba da aka yi na da baya ba aka yi ba bai taka kara karya ba kudin babu wannan yan injina da wannan sassake sassake duk ba wata tsiya ce ba ba a kai wancan da baya ba ga wancan har yanzu ai wurin na nan ko a tarihin ka san wurin akan je a ga wurin ɗin akan je a yi mai da wurin ɗin amma bai tsallaku ba majus wajiranihim da makotansu allazina taghasu bihi minhum wanda suka nemi agajin zulqarnaini daga ya juju wa majuju don lokacin na suna faɗa da junansu kullum ya juju na illanta su suna kashe su suna cinye su suna mayar da su kawai kamar abin farauta kama kala ta'ala thumma atba sadaba haka zulqarnaini qarnaini ya ci gaba da bin hanyoyi asbab hatta iza balaga baina saddaini sai da je tsakanin manya-manyan wasu duwatsu na duniya guda biyu ana yankin yana wajen turki turkin nan waje da min dunihima kauma sai ya samu ta can tsallaken su akwai irin wasu mutane sun saba wa al'ada ya jujun kenan za ya kaduna ya na kauna ba su iya gane ko magana da wuri. za ka ci magana ka ci magana da kyar ya gano kaga inda kila suna jin magana da an masu wari. to ba sa ma gane maganar mutane ba abin da ya dame su kawai an yi magana ka yi magana an ka samu kafin ka samu da ya saurare ka har ya gane za ka ci azaba ga sunan bila adadin in ji bahaushe saboda kana kai wayan da daga katanga a tsakani amma ce musu ku daina abin da kuke yi kuna cutar da jama'a kuna kaza ga su yawan masifa daga kawai aka ji aka tanga kalu ya zalkarna ne su makotan nasu suke cewa ya zalkarna ne suna kiran shi irin kira na girmama ba ya mai girma zalkarna ne Inda ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi wannan kabila da kake gani ya ajuju da majuju kabilan nan guda biyu na ne suna cin mutane suna kisa suna bafawa, suna rufawa suna tari fahal na ja'alu laka harja, shin mu sa maka kuɗi mu tattaro kuɗi mu baka mu yi wani jinga da kai mu kawo kuɗi mu baka ala an ta ja'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya katanga tsakaninmu da su saboda wannan katanga in ba sarki ba so ba zai tattayu ba su dai a 'yan kabilunsu su tattara abin da za su tattara su yi wannan katanga ba zai yi ba amma da albarkacin taimakon Allah da zulkar naini ya zo da rundunoninsa za a iya yin wannan katangan an kora su can ciki a zo a yi wannan katanga za mu baka wani abu za mu tara ma kuɗi don kai mana wannan aiki haza ma makanni fihi rabbi khairun ma makanni rabbi khairun fihi abinda ubangiji na ya bani ya fi daga abinda za ku bani mai ban da shi ni wadatacce ne shugaba ne daga cikin shugabanni na duniya wanda ya mallaki duniya gaba daya saboda kana nan zan muku don Allah abinda mahalicci na tabaraka wa ta'ala ya wadata ne da shi ya fi abinda za ku bani banda bukatan cin hanci banda bukatan ku bani kaza za a yi muku wannan aiki don Allah amma ga sharaɗi sai ki ce wani magana nan na bahaushe yakan ce Allah ya ce tashi in taimake ka baka da mutane suna kwanci suna bacci sannan su ce yi mana masallaci ha wannan an kai musu masallaci za su zo wata rana su neme ka su ce gulab ya mutu alaji masallacin ga gulab din ya mutu alaji masallacin ka shaddar da ka haka mana ta cika Allah yanzu ka ga mutane a waje suke kashi ka taimaka ka zo ka kwashi wannan rufaffu har sai ya tsallake ku haka halin mutane yake sai a ah, ba irin wa'annan mutane ba wanda za ta in an muku masallaci san dinga sai muku gulam in an muku gidan ba haya sai an dinga zuwa ana kwashe muku shi ku da kuke amfani da shi ba za ku kwashe ba saboda haka nan annabin Allah zai kuma inna fi zalika da ibra in ka je katar da mutane a gari suna ta haka bulok suna ta tara kaza suna ta tara kaza za su yi masallaci sai ka shiga cikin sa kace to mu yi na yashi mana suna babu ku ce ba komai ni zan kawo yashi ko kuma ku haɗa siminti a haɗa siminti yi in simintin ya gagara shi ma ka kawo na sadu da wani bawan Allah ya ce ga siminti shi ma a sa masa a ciki an buga siminti har a gama a je kan buga kwano to mu nemo kafinta a yi kuɗi kuɗi su ba da taro taro kai gaba da miliyan ɗaya a haɗa a yi sai su tsare masallacin amma ka yi musu shi ha' a ƙare ƙarshen ta sai su ƙare faɗa a kan liman amma shi annabi zulƙarnai eh, ne annabi ne kowa ne ne ya ce a ah, ni abinda Allah ya bani na fi ƙarfin ku bani kuɗi a ce ku bani kuɗi don muku kaza ku bani cin hanci yanzu abinda nake nema a gare ku fa'a'inoni bi kowa ra'aitu ku taimaka min da ƙarfi wani ne ke cewa wai an je garin su ba za a masa masallaci wani labari ne mara daɗi amma ban faɗi wurin ba to amma wannan inna fi zalika ya zama da ibra ya zama wa'azi gari ne fa wani zai ibi kuɗin sa je zai musu masallaci dan garin su ne ana masallaci ana masallaci ya shi sai ya kafa za ka ce to yanzu tun da garin nan akwai jakuna a nemo masu jakai su je su ɗebo yashi don a ƙarasa wannan aikin sai masu jakai suka ce nawa za a biya mu raitu su ku duba ne wannan mutuwa zuciya nan ku je ko a kane banda da maza ba mata kai mazan ka ce ko ai ɗauki ƙwariya ije ya ci ko ƙwaryan nan da ya shi ya ɗauko ya kawo don a ƙara samu kuma masallaci ai ƙwai. shi ko wannan mai masallaci kowanne irin muloniya ne na ranku da kudin ya yi abin da ke iyawa amma mutane suka zan suka ce to nawa za a biya mu a jakanmu da haka nan sai an biya su haka ma mangaloli ma suka dinga ɗebo rabi suka dinga ɗebo kaza su a wurin su kuɗin banza ne su taimaka a kawo yashi kawai sun wallahi ma abun ba ta yaɗin ji yan uwanmu ne mai masu wannan abun din wallahi yan uwanmu ne wanda in an faɗi wurin abun ya dame ka amma ba zan faɗin ba Allah zai sa ya zama wa'azi ya zama mutane in an ce ga wani alhaki ka duba wani sarki ne na duniya zai yi masallaci a mace a taimaka masa da ƙarfi to su ba da gudunmowa irin nasu ai ta kafun. maza a fito a yi aikin tare mai ɗan abin da duk a fito a zo a taru a yi aikin din amma shi a bashi wani abu a sai masa kaza saboda ya sa hannu a ebo kuɗi daga taskar gwamnati ya shi bai da bukata ku dai ku fito mai aikin gaba ɗaya ai wannan kaga in ana nema in ba babu tushen takaful wannan ya zama tushen takaful na ma takafuloli a musulunci bai da iyaka wannan takaful ya ce tun farkon duniya da takaful ake gina dini ku fito kawai mu yi karfin mu mu tsaya mu yi iya abin da zai yi mu yi gini irin namu in ya gagara mu ja mu tsaya Allah ya wadata mu wata rana ginin da muka yi mu rusa mu sake sabo tunda mun yi kuɗi in ko ba mai kuɗi ba na ya ishe mu yace fa'inu ne bi kowa ku taimake ni da ƙarfi ku zo da da shawara da mazaje da kayan aiki aj'alu bainakum wa bainahum radama ne aj'alu radama zan sanya katanga tsakaninku ku na nan kenan nawa da tsakaninsu waɗancan maƙiya na makiyanku tunda a lokacin an kora su sun yi can ciki idan ya tafi za su dawo amma kafin ya tafi bari a sa wannan katanga alabashi shi tun da shi yana so ya karaɗe duniya ya danna ya bulla kaza ya bulla kafa kaza ya bulla fashi kaza ya gangaro ta fashi kaza wannan bangaren ga matsalar so ya juju da ma'ajuju a tune zuburar hadi farko dai ku zo min tun da yana da injiniyoyi yana da tirkiloli yana da duk abin da ake nema to amma injiniya ya kaci ya tsara in dutse ne ya zana ya zana ku ballo min wannan in katako ne wannan bishiyar za ta yi ku ya gomin ita in ƙasa ne wannan kasan tana da kyau ku ɗebo min ita shi ne zai iya yi saboda haka na ce to ku kawo min tsarin dutse an subhanallahi ƙarfe zubura kasa'ul hadid wannan ya nuna maka kai lokacin sun yi irin wasu kuɗi ko eh? a ce baka kai ka taɓa ganin mulmulallun tubalan dutse eh? hausan ya yi ko ba dutse ba ne ba ba sai ba hausan ƙarfe duk ba tubalin ƙarfe ka taɓa ganin tubalin ƙarfe ko fante ka ko ba za yi amma dai ko za ku iya yi in an ce ku yi tubalin ƙarfe amma fa za ku ja kuɗi wannan ba an ce kuna da injin narka karfe ba ban taba zuwa na gani ba ka ce na je kallon kauye amma dai an ce akwai ana narka karfe za ku iya yin tubalan karfe to tubali tubali na karfe to ku zo min da wa'annan tubala na karfe ya hmm? san ku tubalin karfe ina jin karfen ka yanzu na zai kare duka to amma za a yi tubalin karfe ga dutse kaza ga dutse kaza nan ne hanyar shigowa ana son a yi tubalin ƙarfin da za a gina tsakiya san nan wurin ba karami ne ba wannan mutane wani irin kuɗi suke da shi kuma wani irin nau'in ci gaba suke da shi a wannan lokacin in an ci gaba rushewa ake sai da ba ya sake ɗauka daga ƙafa sai a sake ci gaba in an tafi an tafi an tafi an je kololo sai a sake zabgowa ƙafa sai a sake komawa haka haka ake yi don in ka duba tarihi ka duba tarihi ka ko gine-gine barbashin gini da aka rusa an ka duba irin na adawa ko na fir'auna ko ta ginin za ka iske ko yanzu zamani ba a da fasaha irinta sai dai irinta tun da dutse duk ginin dutse da suka sassaka hancin kasa masa sakwaya zai dauka in ka ɗora masa katako mai ruwa za ga ya zauna tserere karasa Karasa da me suka dora shi wannan nuna sun dai irin wani ci gaban da ba a san ma ya aka yi ba to amma wannan ma ya sake nuna haka a ce maka ai tubali na ƙarfe don tun da dutse na ke cewa tubali na ta yi abin na garu mako saboda haka nan haka aka yi gini ga in an ɗauko dutse an ajiye sai a ɗauko tubalin ƙarfe sai a haɗa can gaba tubalin hmm, dutse gaba sai a sa karfe kamar yadda ayyuka blok nan ran aje blok daya dan blok za a sa sai a daure tsakiya a sa blok a dare to wannan an sa blok daya na wannan to dayan karfe ne daya na karfe tubalin karfe daya na dutse haka aka gina katangar duwatsun kuma bi ma'anar kalima kinkima kinkima zubur hadidi kenan hatta idan sawa sadafai ne sai da aka yi gini lebur daidai da wa'annan manyan duwatsun guda biyu kwalan faho sai aka ce to a kawo wuta a ci gaba da zuga wuta wutan wanne irin zuga zugi wannan da zuga zugi kila zai saba da irin zuga zugi da muka sari na kasan hausa wanda na makera wanda za a dinga turawa fu fu fu guda nawa zai narkar wancan zuga-zugin nasu na meye na me haka aka fa zuga-zugi aka dinga ƙarfen nan da duwatsun nan sai da suka haɗu suka yi jaja zuwa yake fanfuku fuku, hata idan ja'alahu nara gaba ɗaya katangan daga can zuwa nan sai da ya zama wuta jaja zur nara kala atuni ofurja alaihi qitara atuni qitara kenan ku zo min da ruwan karfe ufarga alaihin zuba a kai narkakkiyar dalma kuma a da karfe tubalin karfe da dutse sun yi jajawar sannan ga narkakken karfe aka watsa a kai kuma da me aka watsa ai in ka auna da ka cika yi mutane sa da kayan aiki ba dai kuwa ya ce da za ka ɗiba ka hau kai ka to ta ina za ka hau ba jirgin sama da za ka hau da abin nan ka je ku dinga tsiyayawa a kai da dai abubuwan da suke da shi haka aka yi wannan katangan ta zama katangan katanga katara saboda haka nan tun da zulkarnani sarki zulkarnani ya yi wannan katanga famasta'u an ya zaharu ba su iya hawa ta kansa ba su hau su tsallako bai tsallakuwa wa mastata'u lahu naqaba ba su iya huda shi ba su kullu da kana ta fawo shi aka bar kabilan wurin tana zane abunta suna shi ne suke ta kiki kaka kiki kaka kaka kaka suna nan suna ta aihuwa su sun sha alwashi kai su ma da nacin bala'i suke ka duba tun wancan zamani amma ba su manta ba suna neman inda mutane suke tun lokacin zulkar ne suke neman wurin suke fafutuka annaban da suka wuce ba mu tantance ce za kaza kenan amma dai shekarun da yawa suna ta neman wurin su mutu su ƴaƴan su dasa ya fasa zo su ɗora waɗannan su zo su ɗora ƴaƴan ba su ce iyayen mu kariya suke ba irin kawai misalin yaron yanzu kana dora da ce kun ga an yi kaza an yi kaza ce ku rabu da shi tsohon kawai ne a'a sun yadda da abin da su suka faɗi akwai wuri sai mun gano shi su ma su mutu su bar jikokinsu su ma sai mun gano shi naci ala hada rahmatun min rabbi bai girman kai ba bai ce utitu ko ala ilmin indi ba ce haka ba ce wannan wani taimako ne daga ubangiji na ya sa na yi muku wannan aiki kar ku gode min ku gode wa Allah haka in kai abu ka ci nasara sai ka ce Allah ya taimake ka Allah ya rufa muku asiri Allah ya yi abu ba ni na yi abun ba ba za ka ce ai dama ina da fasaha dama ni na karanta kaza ni gwani ne a bangare kaza ɗabi'a ta in taimaka halina ni dama haka yaya kuka gani kaɗan kenan ku fara cin wannan babban na zuwa saboda ci gaba da bautanka insha haza rahmatu na rabbi inna fi zalika la ibra wannan wani taimako ne daga ubangiji na ta'ala fa iza jaa wa'du rabbi yayin da alkawalin ubangiji na ya zo na bullowar wannan kabila ja'alahu dakka Allah zai mai da shi murmufashi. haka za su dinga an tayowa kawai wa kana wa'du rabbi haqqan alkawalin ubangiji na gaskiya ne wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba. Haka bar muka bar sashe suna ambaliya akan sashe suna ridididi kamar dai da kasan ruwa ya ci wuri wani suka fi so aka hura aka ho fa kan jam'a haka za mu taro su tara Wani su ne ya juju to bayan ya juju wa'annan duka ayoyi ne wa'inda za su bayyana kafin tashin alkiyama haka za su zo ɗaya bayan ɗaya Da wata ayar ma hurujun dabba akwai wata dabba da za ta fita amma dai fasara fitan dabba المراد بها الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة abinda ake nufi da wannan dabba dabba ce ajiba la ya'lamu misluha illa Allah allati yakhrijuha Allah wanda Allah ta'ala ne zai bayyana da ita dab da alkiyama wato za a yi gane gane a wannan kafin a tada kiyama akwai abubuwa da yawa masu tada hankali masu ban mamaki wa khurujuha sabitun bil qur'ani was sunna ainihin fitanta tabbatacce ne a alqur'ani tabbatacce ne a sunnan manzon Allah kaga za ku gano fa'idan kalmar shahadan can na cewar mutum sai ya gaskata annabi duk abin da ya bada labari wannan suna daga cikin labarai na gaibi wanda annabi ya bada labari wasu sun gabata wasu za su zo wasu a daidai wannan lokacin Kwana ta'ala wa idza waqa kawo alaihim idan magana ta tabbata kansu lokaci ya kharaj na lahum dabbatan min al'arzi za mu fiddo musu da wata dabba daga ƙasa to kallimuhum dabba za ta dinga magana da su dabba za ta yi magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annan nasa kanu bi ayatina la yu'minun mutane kanu la yu'minu bi ayatina ba su imani da mujizozin wannan dabba kafin a ta da alkiyama za a ganta ko yanzu akan ga wanda yake zama ikan eh, ji maganganu a game da halittun Allah wasu masu ban mamaki amma wannan nata ya haura na komai fa hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai albarka ja'a fiha zikru khurujid dabba eh, ja'a zikiru khuruji labarin fitowar dabba ya zo a cikin ta wa zalika ya yakunu inda fasadin nas kuma wannan dabba za ta bayyana lokacin da mutane suka lalace wa tarkihim awamir Allah lokacin da suka bar umarnin Allah suka bar dokokin Allah Allah na son al'umma sa yana sake tuna masu da abubuwa masu ban mamaki sai ran da suka rufe idansu gaba ɗaya suka gije wa tabdilihim ad-din al-haqq ra'aytu idan suka canza addinin gaskiya suka kama tatsuniyoyi yukhriju Allahu lahum dabbatan min al-ardi Allah zai fiddo musu da wata dabba daga ƙasa fatukallimu nasa ala zalika ta dinga magana da mutane akan halin da aka shiga ciki mutane su dawo ga Allah in fa sun ki Allah ya kiyaye abin da zai biyo baya. Wa an abi Hurairah ta radiyallahu anhu. Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salatun idan kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض أبو هريرة Allah ya kara masa yarda yace tabbas annabiya ce akwai alamomi guda uku talasu alamomi guda uku ko ayoyi guda uku idan kharajna idan suka bayyana la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai bai amfananta dan uwa yanzu za ka yi imani yanzu za ka yi aiki kana da yau amma gobe ana shakka kamar yadda Hassan al-Basri ke cewa kana da yau jiya ka gama asaranta ko ka nemi ta dawo ta dawo ba yau kake da tabbas ɗinta ka tsaya ka yi abin da ya cancance ka kafin gari ya waye amma gobe ana shakka ko za ka zamo ɗan gobe ko ba za ka zama ɗan gobe ba mu sau nawa mu zauna mai karatu da mutum gobe da ka ce maka ya mutu ka zama ce ta zo ainihin a ce ma ta yi sallar juma'a ta yi karatun ran juma'a a yi tafsiri da ita ta kama hanya ta je gida sha biyu ta ce ga garin kunan ita abin da za ku ashe kenan sai mutum ya tsaya ya abin da ya cancance shi don haka annabi ya faɗakar annabi ya gaya mana cewar akwai abubuwa guda uku idan suka bayyana imanin rai bai amfananta. ko ka zo ka yi imani ko ka yi aiki an rufe karban aikin lam takun amanat da bata yi imani ba min qab aw kasabat khairan fi imaniha ko bata tara komai a imanin ta ba <coughs> wani abubuwa guda uku tulo shamsu min magaribiha akwai hudu a rana ta yamma wanda wannan shi ne aka fi sani duba kusan ice ina ga wannan hudu a rana na abu ne ma da aka ittifaki a kansa a akwai lokacin da wannan duniya suka fara kayya kayya kayya rana rana kaza za ta kullo ta yamma shi yi ta kullowa ina ranka da kulluwanta kai musulmi ba ruwanka za ta kullo gobe Allah ya kai mu zan ta kullun ya mai kyau abin da kake kakkafafa ci gaba da ayyukan ka da alkhairi ko menene ainihin ci gaba da aikin Allah ya kai mu ranar ta zo aiki take aiki kake saboda haka dan ba ruwan aikin magaji bai hana na magajiya ko bukin magaji ne bai hana na magajiya kai naka sai naka tulu shamsu min magariba bayan ta wadda dukiya ne e, dukiya wada batul ardi da wannan dabba da ake magana ta kafa wa annabi urayra radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas annabi ya ce badiru bil a'mali sittan ma'ana ku yi maza maza da ayyuka kabala sittin ne sai aka cire wancan kafin abubuwa guda shidda idan waɗannan abubuwa guda shidda suka faru ai shi kenan maganan aiki babu a yi maza maza kafin abubuwa shidda kenan sun mafi uku banda ranar banda dujjal banda dabba nan hadisin yace shidda ne طلوع الشمس من مغربها مرة أو الدخان akwai magana hayaki wani abu zai auku hayaki zai bayyana duniya ta turloke au dajjal ko dajjal nan karin hayakin kenan au dabba ko dabba wannan au khassa to ahadikum ko wanda yake bi da yanku me yake bi da yanku mutuwa ko abu wannan ke matsayin daga ɗayan ku in ma duka wayancan ranar ba ta hudu ba dujjar ɗin bai zo ba iskura mai hayakin bai bayyana ba dabbar ba ta bayyana ba sai ka mutu me aka yi sai an gama abun daga zauren yanzu. so daga kanan ka yi aiki kafin mutuwa kusan wannan ya fi kusa da mu ya fi kusa da mu kada ka bari ka mutu tukuna a duniya ake aiki in ka bari ka mutu ba komai tun kana aiki za ka taimakawa addini ba sai ka bar aiki ba kana cikin kuruciyarka za ka bauta wa Allah ka samu lada ba sai ka tsofa ba abin ya gagara tun kana da kuɗi za ka taimaka taimakawa addinin Allah ba sai sun ƙare ba tun da ƙarfinka za ka taimaki addinin Allah ba sai ƙarfin ya ƙare ba ka janyo jiki ka taho masallaci ko ka janyo jiki ka nemi ƙungiyar ku lokacin da amfaninka ya ƙare duk duniya ba mai harka da kai amma yanzu da ake yayinka to lokacin nan ne za ka tsaya ka bauta sawa Allah Allah ta'ala ya baka lada kafin mutuwa ta zo ba sai ka mutu ba ta sauke masa qur'ani a saya masa qur'ani ayi sadaka ya su dinga jiya ku ko jahilai su dinga kada kurerin da suka ga dama kar ka yadda ka tsaya ka taimaki addinin Allah tun kana raye iya karfinka au amril amma ko kuma lamarin gaba daya amrul amma tashin kyama kenan wanda kowa da kowa ta shafe shi sun kai shida طلوع الشمس من مغربها الدخان الدجال الدابة أو خاصة عهدكم أو العامة sun kai guda shida wannan kowannen sau zai mutum zai iya rikewa zai iya wasuwa da kayan shi ba ka da ko baka iya larabcin ba wannan yadda ka faɗi su nan ka san abubuwa ne guda shida za ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar da kake da ita kafin damar ta toshe idan ta toshe na dama za ka koma cizon ya tsabbai amfaninka kaɗa kai kucewa da dame da yanzu za ka yi abin da zai amfane ka in bari ya kuce maka kuma kanka walam yadkuri wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallama kaifiyata hadhihi dabba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah ba su ambata mana ba cikakken sifan yadda wannan dabba take kaifiya hay'atuha ce ga kamannunta Ila dai dabba dabba ce mu ma sai mu tsaya inda Allah ya tsaya in ji malaman to mu ma kuma taba Allahum ne wa innama zakara afarwa an faɗi aikinta ne wal minha da abunda ake nufi daga gareta, ta don shi zai fa'idance mu jikinta da kamannunta da wurinta da menene dinta bai dame mu ba amma tasirin ta tawazinta ya dame mu amma abinda ake nufi daga wannan dabba na yin gargadi shine yake shafe mu wa annaha min ayati llahi tukallimu an-nasa kalaman khariqan lil'adati. adati حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا wa وحجة على المعاندين ita wannan dabba za ta zamo daga cikin sosai, sai dai a ce mu'jiza ta annabawa ne to za ta zamo daga cikin karamomi to mun nasa aji za ta dinga magana da mutane kalaman kharikan wata magana wacce ta saɓa wa al'ada ba saba ce maka dabba ta yi magana ba hina ya ƙa'ul ƙa'ulu alal nas lokacin da magana za ta tabbata kan mutane a kafa musu hujja wa hina na bi ayatillah lokacin da mutane za su fara kokantan mu'ujizozin Allah a dinga shakka kaga kaman a ce maka ana shakkan azaban kabari ana shakkan isra'i da mi'raji ana kokantan kaza a daidai irin yin da mutane suka raja a haka sai Allah ta'ala ya fitar da wannan dabba ba ma mai ba ba ma azabar kabari ba ga dabba a dabbance tana magana tana cewa mutane fa sun halaka fatakunu hujja ta zama hujja wa burhana lil mu'minina mu'mini su nutsu su ci gaba da ainihin bautan Allah su kankame addinin Allah ba za su yi wasa ba wa hujjatan alal mu'anidina ya zama hujja akan kangararru gobe kiyama an sun za su ce gaskiya ne mun gani mun kibi ne wa ma da min al ahadisi abubuwan da suka zo na hadisai cikin manyan littafai can fi makanin khuruji dabba wurin da dabba nan za ta bayyana wa sifatiha da irin kamannun dabban fi fi sihhatiha nazaru a ingancin hadisan akwai maganganu shi isa ba a kawo su ba a dunkule umuman dabba akwai ta amma yaya take daga ina take wannan abu bi ne ta manzon Allah kuma ya zama dole wa zahirul qur'an zahirin alqur'ani annaha dabba tunziru nasa dabba ce tana yi wa mutane gargadi da qurbil azab da kusancin zuwan azaba gaba ɗaya wallahu a'lam طلوع الشمس من مغربها haka ayoyin waɗannan manya-manya za su dinga zuwa a kekere kullowar rana ta yammacinta kamar yadda aka faɗi shi ma a wancan hadisan amma a ware ne a yi masa babi sai a nan tuluhu shamsi min ha sabitun bilkita biyu wa sunna kullowar rana ta yammacinta tabbatacce ne a alkur'ani tabbatacce ne a sunnan manzon Allah قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون سودة وإن مشركي وإن ما كي wa'annan kafirai ba abin da suke jira illa an ta'tiyahumul mala'ika wai sai dai mala'iku su zo aw ya atiya rabbuka wa dai mutum wai sai Allah ya zo da kansa aw ya atiya ba'du ayati rabbika ko wasu daga ayoyin ubangijin ka su bayyana yawma ya ati ba'du ayati rabbika ranan da ballin ayoyin ubangijin ka za su zo irin hudowar wannan ranan to la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai bai amfana rai lam takun amanatu wacce bata zanta riga ta yi imani ba min qablu aw kasabat khairan fi imaniha ko ta tattali alheri a imaninta kulin tabiru abinda zaka ce musu kawai ku jira In inna muntaziruna mu ma muna jira za a gani fa na gadan من الكذاب الأشر وقد دلت الأحاديث الصحيحة حدثي إن قنتتوس ينوني أن المراد ببعض الآيات أبن أتي نفي يأتي بعض الآيات يأتي بعض الآيات الإنسان المذكورة في الآية هو طلوع الشمس شين هود ورانا من مغربها وهو قول أكثر المفسرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعوا فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا متفق عليه wannan labari an samo shi daga abu huraira yace tabbas ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari yace alkiyaman nan da ake magana ba za ta tsaya ba ma'ana ba za ta zo ba ba za ta bayyana ba hatta ta tsalo ashansu sai rana ta hudo min magaribi ha ta yammacinta subhanallah badalan rana ta hudo ta gabas sai dai a ganta ta yamma a kira a kira ka ɗauka fatan kai na yi ne a ce ba fatan kai kai ba ni ina gaba rana yamma ta kullu a ce gaskiya ne ta yamma ta kullu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa idza tala'at idan ta kullu sama fara'aha nasu mutane suka ganta ta yamma amanu ajma'u gaba ɗaya za su yi imani da annabi Muhammad za su gaskata Allah kafin haka gaba ɗaya imanin da ba zai ba fa'ida ba yau za ka yi imani yanzu za ka gitta imanin ka yi amfani ka fa za ka hina layan fa'u nafsan imanuha wannan shine lokacin da imanin rai bai amfananta lamtakun takun da ba ta riga ta yi imani ba min kablu au ta khairan fi imaniya ko kuma ba ta tsara alheri a imaninta ba Hadithi muttafaqun alaihi wannan dai ya nuna mana eh lalle rana za ta hudu ta yamma kamar yadda aya ta nuna wa nabi Musa radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها wannan hadisi na abi musa allah ya kara masa yarda yake cewa annabi ya gaya masu tabbas Allah tabaraka wa ta'ala yana buɗe hannunsa da daddare don mai sako da ranai tuwa. yanzu mutum ya wuni saƙo la Allah da daddare tunani ya zo masa tubar wa Allah ofishin Allah na buɗe a kullum karɓar tuba yake dare da rana haka yana buɗe hannunsa da da rana da ya tuba musi'ullai don mutumin da ya zunubi da rana da daddare nan ya tuba eh, da zunubi da rana a da dare ya tuba da rana a takaice dai Allah na karban tuban mai tuba a koyaushe sai da kana mutai koma ga Allah hatta ta tsalo a shamsu sai lokacin da rana ta bullo min magaribiha a nan an toshe kofar tuba hadithi rawahu muslim wa hadha al hadith amrun wa hadha hadathu ba hadisi ba ku وهذا الحدث أمر أديم وحول مفزئ يؤذن بتغير نظام الكون وقرب قيام الساعة وفيه دليل على عظيم قدرة الله عز وجل وأن هذه الشمس مدبرة وخلوقة يعتريها الخلل بإذن الله تعالى وأن تنجي suke nan. Amurin azimun abu ne mai girma ina jin ka kwatanta shi da kusufi an yi kusufi wacce shekara ba zan tuna ko ne ba ta rana wanda kowa hankalinsa ya tashi musamman mutum ya tuna Allah ya tuna tashin kiyama ya sa wannan madubin dubarudu ya kalli ranar nan ka ga abun nan ya yi jajawur malan gaban wata wuta ce ga ta tana ci watan nan ya rufe tsakiya yaya tsakanin su ranar ta da shi ne idan ranar nan ta da shi aka yi kafa maganar rayuwa ta ƙare sai dai wanda yaki to wannan ba wannan wannan ba ma na maganan khususi ne ba ranan kanta a ga an samu irin wani canji na wannan duniya na tafiyan duniyan gaba ɗaya rana ta koma ta bullo ta yamma kazan kwakwai tashin hankali yana iya wa mutum yanzu don ka kanta ce rana za ta bullo da yamma ka faba ji ko a jikinka amma da za ka gani hankali zai tashi ai ka duba wancan lokacin ba girma ba arziki kasuwanni suka fara rufe kasuwanni ayyuka ma'aikatu haka fara rufiyar ma'aikatu aka fara su ana ba fa komai banda ma suna sakwarfa sabon mulhidai ai ba komai ai kusufi ne ai kaza ne dama a shekara za a yi kaza wa'anda suke mulhidai suna bi suna sakwarfa sabon inda an ban mutane da imanin su hankali da ya ka tashi kowa hankalin sa ya tashi to me tsammanin ka ce ma yau gaba ɗaya rayuwar ta canza hadas amrun azim wa haulun mufbi'un tashin hankali ne mai tada hankali yu'zinu bi taghayyuri nizamil kaw wannan yana sanan mana kenan halitta za ta canza ba halitta na yan adam ba halittan duniya tsarin rayuwan gaba da za burkuta ta to abu ya kullo ta can ai dole za a samu irin wani canji wa qurbi qiyamisa wannan yana nuna kusancin alkiyama lalle abubuwan nan sarkan nan da aka yi wannan halitta da aka yi na cuccullawan taurari da suke wannan haka wannan haka abu ya kusa kwabewa kowa ya gama kwabewa kafin ya iso nan kasa ne amma daga can abu ya riga ya jagule wafihi a kullowar rana ta yamma dalilun ala azimi qudratillahi akwai nuna girman ikon Allah azza wa jalla ai abun kana daga cikin su kamar za ga kamar ba komai ko babban mota tana falfala guda hankalin ka gabanci musamman irin mai fadin nan baka san ma ana gudu ba amma wanda yake kasa yana ganin kuna cikin hatsari ta wuce shu da kai wanda da bai kici mara hankali amma ko hankalin ku kwance kuna ma yaya karfe na, har yanzu ba mu zo gari kaza ba direban nan baya gudu amma wanda ke waje ko da za ta yi koli koli ta faɗi. mutum ya samo kansa gobe ya goni na yi da ce kayi abun ba hankali a ciki to don haka tashin hankali ne mai girma dole kai za ka iya surantawa ka duba ce kai wannan abu ba kankanin abu ne ba wa anna hadhihi shams kuma wannan ranar da ake gani mudabbaratu ana tafiyar da ita ba da kanta take ba ranar nan ba ita ke ke zagaye ta gabas ta yi yamma ya'ani muwajjaha makhluqa juya ta ake mai ita ke sarrafa ta kamar yadda ke sarrafa ɗan adam ka zo tun kana tafin hannu ko kana hannu wata ran aga ka fara tsayawa a ƙarshe wata ran ka tada da ruwa a gonku wata ran ka tsufa ka koma ba kaɓai ba to ita wannan rana ita kanta haka Allah ke juya ta jirgi ne na Allah yake sarrafa shi da ya ga dama kuma ina wani aiki zuwa lokacin da zai dakatar da jirgin sa يعتريها الخلل ainihin rashin cika mana na kafa zai fada mata ga ta yanzu kullum kullum kamar yadda injin ka kan samu na kasa ita ma na kasa zai same ta kawai dole ta tsaya dole ta sakwarkwace sai dai ban ta sakwarkwace za a halaka bi izini iznillahi ta'ala wa hunaka alamatu kathira wan akwai alamomi da dama ghaira ma zukira Wanda wanda aka faɗi na alamomin tashin alkiyama ka zuhurul mahadi kaman bayyanan mahadi ba wancan mahadi na shi'a ba akwai mahadin gaskiya da zai bayyana wancan sun shirya wani mahadi nasu wanda ma ba a san shi ba ba a yi shi ba ba a haife shi ba ƙarya ne kaja ka yi akwai mahadodi barkatai na ƙarya da aka yi kowace ƙungiya za ka ji da nasu mahadin amma akwai mahadin gaskiya wanda zai bayyana sunansa sunan annabi muhammad ainihin sunan mahaifinsa ya yi daidai da sunan mahaifin annabi muhammad zai zo zai jaddada addini zai yi ayyuka wannan ahalu suna wani jama'a sun yi da wannan mahadin waddukhan akwai magana hayaki wa da wasu da sauran ayoyi kama ja a fil hadisi عن خزيفة بن أسي رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر كنا جيدا لبن إلمي وترانا حكى النبي يقول منا منا بيتا منا ظن منا تنانين وانا يتنو كذا وانا يتنو متعني كذا نحرك اللاهرة قولين حركا عديني وإما suna magana akan aƙida ko mu'amaloli fakala ma ta zakaruna na ma da zuci kenan ko wai me kuke tattaunawa ne a wannan majalisa taku kalo na sa'a ai muna tunanin alkiyama ne qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asharatu ayatin ai alkiyama ba za ta tsaya ba sai kun ga alamomi guda goma fa zakara dukkan wa dujjal wa dabba wa tulu'u shamsi wa nuzulu isa ibn maryam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathatu khafafati da za a yi wata girgizar kafa guda uku manya-manya na duniya ya ta girgiza wancan duka tun da an riga an yi su khafafun bil mashariq Ɗaya za a yi shi a gabacin duniya wa khafafun bil maghrib daya girgizan kasar za a yi shi a yammacin duniya wa khafafun bi jaziratil arab Ɗaya za a yi shi a yankin ƙasar larabawa kai daga ne kasan wancan kenan ba ƙasar larabawa za a yi su ba duniya tunda annabi na magana da duniya ne gaba ki ɗaya ko ka ɗauka annabi bai san duniyan kokon duniyan ta gaba da haka yake magana kanta wa akwai guda wa akwai wata aya zai zama ta goma kenan dalika narun ta min al-yaman wata wuta ce za ta bullo daga karkashin kasa ta tsiri ta yi waje daga wajen yaman ta ɗarudun nasa ila mahsharhi za ta faso mutane zuwa ga wurin alkiyama وهي متقاربة جدا يعقبها نهاية الدنيا معنى آيين gaba ɗaya wannan guda goma suna bin juna ne haka suke bin juna ratatatata daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wannan bayan su sai karewan duniya a ƙarshe wai na aisa gaba zuwa kawai gaba ɗaya benki haka zai rushe gaba ɗaya sama da kasan gaba ɗaya rugusa ta sai dai wata wa mautu jami'il khalqi da mutuwar dukkan halitta qala ta'ala wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi za a hura kafo wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa gaba ɗaya za su sume haka za su mace illa man sha Allah sai wanda Allah ya cire thumma nufikha fihi ukhra daga nan a hura wata ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su a tsaye nan abin da za ku tuna gaba ɗaya fa tunda da muka fara magana nan a duniya na yana abubuwa za su auku duka mahimman babukan da yanka ka duba babin a wannan duniya wanda zai auku a ƙarshe kafin a shiga can cikin lahira duka wayan abubuwa kila da a ce mun san za a mana wannan tambaya kaga kaza a duniya yake kaga kaza a duniya yake mutuwa a duniya ne tambaya kabari a nan ne wane ne duka mai shiri shiri shi ya mutuwa wane ne mana alamomin dukkan wannan a duniya za a gansu yanzu kaga duka ba a yi komai ba yanzu ne za a fara shirye-shiryen shiga wajen tashi tunda har yanzu duniya ba ta kare ba wa kada su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an suri an tambaye annabi wannan kahon fakala karnun yin fihi kaho ne da zai hura a cikinsa sai dai na meye na meye hmm. sunan shi Faya mutu man fi samawati wal ardi wanda ke sama da kasa duk za su mutu illa man sha Allah wallahu ala to bari mu tsallaka kenan yanzu har yanzu na an gama dukkan duniya kenan ta kare a yanzu za a gangara maganan in an je lahira can menene zai faru yaya harka take ba mai baka labarin wannan sai dai Allah da ya halicci lahirar ba mai baka labarin wannan sai manzon Allah da aka nuna masa su ne kaɗai nan ba magana ijtihadi ba magana na gani ba magana kaza albasu tashi kenan bayan bacci tashi bayan mutuwa wannan abin da ake faɗi nan kwatsan wata rana mutum kawai zai je ce maka yau tashi a hasanul basari rahimahullah yana cewa ranaku a duniya guda biyu ne masu haɗari ran da za ka yi kwanan farko a kabari a ce yanzu mutum yi mutum yana da gata za a har wannan za ka yi shi kaga kwanan farkon nan na kabari Allah kaɗai san abin da mutum zai karan gama da shi na biyu rana ta biyu mai hatsari a ce maka gobe tashin alkiyama menene za ka tafi da shi ya za yi kasance kaman a ce maka ne gobe ainihin tara ga watan zulhajji ko za a ce harfa ka ji gaba ɗaya garin maka ya ruɗe ko kuma ranar takwas kowa ka gani shi ne kawai kowa ya gyara mahaifansa to haka za a ce gobe alkiyama alba'atu kalmar kanta tukun huwa ihya'ul mauta raitu raya matattu ko rayuwar matattu hina yin faku fi surin nafakata saniya yin yanfakhu an sani ya tafi suri lokacin da za a busa wa busawa ta bi a cikin kafan nan fayaqumun na. mutane haka za su tashi hufatan oratan gurla subhanallah haka za a tashi ba takalmi haka za a tashi tsirara ba wanda ke da kaciya maza na kallon mata mata na kallon maza da ta yi kuka ta yi kuka ta ce ya lallahi yanzu haka za a tashi maza da mata kowa tsirara ce hmm, harkan ta fi karfin tunani ta wuce tunanin mai tunani in ka ga mutum har yana kallon wannan namiji ne wannan mace ne daɗi ne kai daɗi idan bala'i ya kai bala'i ido ya yi tsuru kaina kawai annabi fa daga cikin annabawa abinda yake cewa ranar nafsi nafsi bai san wace wajensa a ce kaza don gudun kada ya wuce ga bai laifi kowa abu da ke nafsi duk inda muke ɗaukar wannan tashin alkiyama ba na harkan ta wuce tunanin mai tunani sai kawai Allah ta'ala ka taimake mu kasa mana tsoron wannan rana don mu yi tanadin haɗuwa da wannan rana amrul la budda minhu قال تعالى كما ana auwala خلق نعيده kaman yadda muka faro farkon halitta haka za mu dawo da shi komai da jikin mutum zai dawo da lobarsa da wane gashinsa haka mutum zai dawo ila inda za a ga mutumin tashin alkiyama dole a gudu haka za a taso kowa na kallon kowa wadan alaina Allah ta ce alkawari ne da muka yi kanmu mun wajab na waje ya wajabta wa kansa inna kunna fa'ili yace tabbas ka duba inna ga kunna fa'ili tabbas wannan kawai ka ɗauka ma wata rana kana nan za a taimaka. gobe fa abun nan da kuka karanta a masallacin kinkinan shi ya auku tashi kawai ake eh eh ba wurin gudu dole kawai sai dai kadan na kan forin sai dai abun da Allah yi ranna salli sai dai rabbi sallim sallim Allah ka taimake mu mu faɗaka da wannan rana kada mu shagala a wannan duniya mu yi kici da wannan duniya wannan duniya ba komai bace ba idan ma baka batta ba ita za ta barka wal ba'athu tashin nan da ake bato hakkun habitun dalla alaihi alkitab was sunna tun da kaga ana yawan faɗi wa ashhadu anna eh, eh, ko ata yana cewa an anna al ba'atha haqqu anna fa'atu atiyatu la rayba fiha wa ijma'u al muslimin fa min al kitab daga cikin alqur'ani qala allah ta'ala thumma innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun thumma innakum sannan ku dinnan tabbas ba lamai tuna ba da zalika za ku mutu bayan wannan rayuwa kowa nan sai ya dandane mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka cika da sannan za a tada ku ranar alkiyama ka san ko in za a tashi ido zai raina fata ka fatuna abin da kai mu fatuna abin da muka yi ba abin da zai koyo ba abin da zai koyo duk abin da mutum ya san ya kwalla a duniyan nan yana nan an tattala shi dare zai ma shaida rana za ta shaida ƙasar da kai abin zai shaida jikinka zai maka shaida wa min sunna qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل يزو أسنة bayan waccar mutuwar ta gaba daya Allah ta baraka wa ta'ala yanzilu ma'an minas sama yau ga ruwa yanzu ke sauka karatun yazo daidai tun da an ce za a saukar da ruwa kamar yadda ka ga ruwan da yake sauka ta haka za a saukar da ruwa in an mutu duka ba kowa a duniyan nan ba mai kira ba mai amsa kira nan za a zo a yi ruwa a yi ruwa a yi ruwa fayan butuna haka mutane za su tsira akwai abu a jikin mutum kamar da zo mana kamar iri komai na mutum zai narke amma wannan kashi guda ɗaya ajabu zana bai narkewa lokacin da aka yi wannan ruwa na rayuwa aka yi ruwa aka yi ruwa wannan kashe shi zai tsira in ya tsira komai na mutum zai dawo daidai yadda yake kama 'yan butul bakal yadda kasan irin ciyawan nan ta kaka take tsira kayan marmari ke tsira yanzu duk wannan da ake wata ciyawa ta nan bata tsira ba sai bayan can karshe kaga ta feso mana ta fi kauri to haka ainihin jiki zai tsiro komai na jikin mutum zai kone ko zai rube zai ɗaiɗaike sai wannan kashin guda ɗaya yana nan tamkar iri ike in an yi wancan ruwa haka wata zai tsiro wa a ajma al na ala sabuti gaba ɗayan musulmai sun yi ittifaki kan lalle fa a tashi yi isa duk wanda ya imani da fashin nan tabbas dole ya kalli aikinsa ba za ka raja a duniya ba an raddu ala munkiri martani akan mutane mai da martani akan masu karyata tashin alkiyama akwai wanda suka karyata kai tsaye akwai wanda suka kaikaice لقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زائمين أن ذلك غير ممكن وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشر والحس والأكل an karal kafir tabbas akwai kafiran da suka ƙaryata tashi لقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زائمين hujjasu anna zalika zai rama wannan ba zai yi saboda kafin sun kwatanta hankalinsu suka kwatanta Allah da kansu tunda suna babansu ya mutu masoyansu ya mutu sun kasa dawo da shi to Allah ma ba zai iya ba saboda haka nan haka nan masifan da ya same su wa hada zam batil wannan ɗauka nasa ƙarya ɗauka nasu ƙarya ne dalla ala butulanihi abin da ya nuna bacin a shar rana akwai ayoyi akwai hadisai his ji a jiki kansa yana nuna tabbas bayan mutuwa za a tashi wal hankali kubutacce kansa ya nuna za a tashi akwai hujja nawa shari'a ku his da aqal wanda ya kamata a ce kowanne an kawo shi ga shari'a dalilu shar'i hujjan shari'a ka kaulihi ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'as qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltu wa dhalika 'ala allahi yasir arna sun dauka alladhina kafaru Har na sun ɗauka Allah yi ba asu ba za a tashi ba musamman yan gurguzu suka ɗauka wannan rayuwa ita kenan da waɗanda suka ci dafin gurguzun kulbala ka ce musu tabbas za a tashi wa rabbi na rantsai da ubangiji na latubu a sunna ku duba take datu ga bala ga wa rabbi ga latubu a sunna ثم لتنبؤن بما عملتم sannan za a faɗa muku kaf abin da kuka aikata kenan za ku samu sakayya alkhairi alkhairi sharri sharri wa zalika ala Allah yasir wannan sassauka ne a wurin Allah wa ghairu zalika min al-adillati min al-qur'ani wa sunna da sauransu na hujjoji daga al-qur'ani da sunna abubuwa ne sanannu wa qad ittafaqa al-kutubul munazzala ala ithbat al-ba'th littafan da aka saukar gaba ɗayansu sun yi ittifaki akan tabbatan tashi don haka shari'a ta zo kenan me ya rage alhissu kuma al'aqalu na biyu da his. ji a jiki faqad aron lahu ibadahu ihya al fi hadhihi ad wa min al-amthilati ala dhalika Allah ta baraka wa ta'ala ma'ana ji a sarari gani da ito an tashi Fakad qarallahu ibadahu Allah ya nuna wa bayansa raya matattu a cikin wannan duniyar Allah ya raya waɗanda suka mutu an gani wa min al ala zalika daga cikin misalai kan wannan sai qissatul qatil alladhi ikhtasama fihi banu isra'il fa amara humu lahu ta'ala an yi zahu bakara fa ya zari buhu bi ba ɔdi ha ne ya kubira hum bi ma kata lahu. kisa tirkati labarin wani wanda aka kashe wanda banu isra'ila suka yi rikice a kai banu isra'ila ne abubuwa da dama sun auku akan wani nan mutane wani je kashe wani a cikinsu aka rasa waye aka dinga cunne cunne wa juna فأمرهم الله ta'ala sai Allah ya umarce su an yi sahu bakara su samu wata saniya su yanka fa ya duribuhu bi ba'dha su dauki balli na saniyar su bugi mataccen nan li yukhbirahum biman don ya tashi ya basu su labari ya kashe ni wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كتنا مس يا رسول الله تنا وند ذات وقت سوي إيمانك إذ قتلتم نصفا يا عندك كي كسان كي فدارأتم فيها كوكا دينجا جيجوي المغانا كوكا دينجا جوي الأمر أتكنكو wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan ana zagai zagai wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai tona abun nan da kuka kasance kuna kokkoyewa fa kullu in ja Allah muka ce yadrubuhu bi batiha ko buge shi da sashin wannan saniya kazalika yuhillahu aka buge shi da saniyar kuma ya tashi ya ba da labari wane ya kashe ni da wane da wane su suka suka kashe ni daga nan abin da ya gudana ya gudana amma muna abin da muke so mu samu a nan matacce ya tashi tun a duniya an gani kaga hisa Allah ce kazalika yadda Allah ya tada wannan a duniya yuhillahul mauta Allah zai raya matattu gaba daya wa yurikum ayatihi ya nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun hala za ku ci tsoron Allah ashe kenan mutuwa ya tashi ya tabbata a shara'ance ya tabbata a ganance a aikace an gani banda wannan aya akwai wata misali sai kissatu ibrahimul khalilu alaihi salatu wassalam Ina sa'ala Allah ta'ala an yuriyahu kayfa yuhyil mauta wa amarahu Allah ta'ala an yadhbaha arba'atan min at-tayr ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتي إلى إبراهيم سعيا وفي ذلك يقول المولى عز وجل على بار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لو كتندا إلو كي الله تبارك وتعالى ينونا مصيد إكي رايا متتي الدنيا زمينا ديكيني دنيا على نزوا يا يدد أبند الله يا فدي amma yana son hankalinsa ya kwanta fa amarahu Allah ta'ala kenan Allah ya umarci Ibrahim an yadhbaha arba'atan min at-tayr ya yanka tsuntsaye hudu wa hunna, ya kwaɓa naman ya jagula shi ya rarraba naman a jaza alal jibal duk isa su kan duwatsun garin allati haulahu thumma yunadihinna ya koma bayan ya gama yankawa ya ya dandatsa naman ya raba a kan duwatsu ya kira tsuntsaye fasalta imul ajiza sassan tsuntsayen nan zai koma ya haɗe da juna gashin wannan zai dawo na wannan kowanne zai koma inda yake ba'daha ila ba'd wa yatina ila ibrahim sa'aya za su zo wa ibrahim da gudu wa fi dhalika yaqulu ta'ala aka yi hakan kuma ya gani wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhi al mauta ka tuna yayin da ibrahim alaihi salatu wassalam ke ce ya rab arini kayfa tuhi al mauta ka nuna min yadda kake rayar matacci qala awalan tu'min kai imani bane ba kala bala tabbas na imani walakin liyatma inna qalbi dan hankali na ya kwanta in samu nutsuwa jama'a ta su samu nutsuwa falatar sus arba ta kai, ka ɗauki tsuntsaye hudu fasurhunna ilaika kan sarrafa su gare ka ka dube su da kyau sun maja'al ka bayan ka sarrafa su ka dandatsa su sun maja'al ala kulli jabalin min hunna a, ka sanya ɓalli a kan dukkan kowane dutse sun hunna ka kira wasu ya ati na ka sa'aya da su zo maka da gudu wa alam ka sani annallaha asisun hakim Allah buwayayye ne Allah mai hikima ne hashin alkiyama an gan shi tun daga duniya an ga Allah ya raya mata shi wannan wannan a hissan ciki na aikace wancan a shar'ance mai ya rage a hankalance ko wa amma dalalatul aqal amma hujja ta hankali ala imkanil ba'athi akan yiwuwan tashi fa min wujuhin ai wannan yana da fiskoki ma da yawa inda a hankalanci ne aƙalla ga uku alwajihul awwal fiska na farko al-istidlalu bi khalqi samawati wal ard kafa dalili ta halittan sama da ƙasa, ala qudratil khaliqi na nuna ikon mahalicci al wanda ya halicci sama da ƙasa yana da ikon rayar da wanda ya mutu قال تعالى أولم يروا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أولم يروا باصون غني بسبام الأباري سبام الأباري أن الله الذي خلق السماوات والأرض أي أن نندي حلتو سمد كفا يو muna da abun misali yanzu ka duba azaba da muke ce akan wannan dakin eh, duk kudin mu sun kare a jiki malamin kafa amma ka duba Allah nawa ya kashe a wancan ta sama da waccan ta sama da waccan ta sama nawa ya kashe kafin ya shirya wannan kafar abun yana da girma sannan a ce wannan akwai wani abu da zan a ce Allah ba zan iya yin sa ba wane mutum shi isa Allah ce ku ban labari wannan da ya halitta sama da ƙasa yana da iko kan ya halicci irinsu Ida da irinsu ya halitto irinsu Wace ana lahum ajala ya fanya musu lokaci larai ba fi ya ba su lokacin da ba shakka a cikinsa Allah na da ikon yin haka fa'abar zalimu zalimai suka ƙi imani illa kufura kaga wannan a hankalance wanda ke da ikon yin sama da ƙasa to yana da ikon ta da wanda ya mutu ko yanzu abu misali mataccen misali ga a ce ka gina wannan bakon da aure nawa za a yi sai aure bai da iyaka ya'ya nawa za a samu abun a yi aure a haifi ya'ya duk bu ne a yi aure bu ne kamar da yin wannan ma bu ne in a ce ma ka je ka aure mata nawa za a aura ya'ya nawa za a yi amma ka duba su an kashe an kashe yanzu ya ce maka kafin mu fitar da nan inda muke so a ce mun sa dukkan komai ai miliyoyin da za mu kashe nan gaba kila sai sun fi wanda muka kashe yawa wa qala awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa samawati wal arda subahu labari wanda ya halitta sama da kasa walam ya aya bi na bai kafa ba bi qadirin yana da iko ala an yuhyi al mauta bala tabbas innahu ala kulli shay'in qadir ai ba raya ce ba Allah na da iko kan komai wa qala ta'ala la khalqu samawati wal ard tabbas halitta samai da kafa akbaru min khalqin nasi ya fi girma daga halittar mutane ya fi wahala daga halittar mutane walakin na akbara nasi la ya'lamun fadalla hadhihi al-ayat wa'annan ayoyi a hankalance suna nuna mana ala anna khalqal insan wa ihya'ihi halittan mutum da raya shi ba'da ma aisaru wa ahwanu min khalqi hadhihi al-makhluqat al-azima ya fi sauki ya fi dama dama daga halittan wa'annan halittu manya manya ma kulla kullu hayyinun alaihi a ɗan adam ne suke da wahala amma wurin Allah duk mai sauke ne amruhu idan arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun amma a gani da ido halittan wa'annan halittu ya fi wahala daga halittan dan adam wannan hujja ce ita kaɗai mata wadatar alwaje wasani fiska ta biyu ta hankalance cewar za a ta da alkiyama al-istidlalu ala al-ba'th bi khalqi al-insani yin hujja akan tashi da halittan ɗan adam al-istidlalu kenan da khalqil insani alal ba'si ayi hujja da halittan ɗan adam akan tashi wanda ya halitta yana da ikon tadawa da halittawa ba a taɓa gani ba da dawo da ita wani ne zai fi wahala a ganance halittawa tun farko ba gani ba dawo da halitta bai kai kirkiro ta farko wahala ba awwalan قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق أي الله شيني ما يكركرا حالتا ثم يعيده يدعو دشي باين يتلوشش وهو احول عليه دعو دشي في سوكي قريش وله المثل الأعلى babban misali ما ya يا ga Allah fi samawati a sama wal ard wa huwa al أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وشي دان هذا باي غنيني أولم يرى الإنسان أنا خلقناه موني فمك حلتا شي من نطفة دغمني دغمني روا من يوكي فإذا هو خصيم مبين sai gashi mai yana bayyana adawa yana gaddama an mutu با دا سنكي كي ba da san wa darba lana masalan ina kawo mana wani mummunan misali wanda sai khalqahu ya manta yadda ka halitto shi misalin sa kala mani huyil izama wa hiya rami ina kawo ina ne mai kure manzon Allah haka wani arna ya dan ko kashi ya samu manzon Allah ya murmushe kashi ce waye zai raya wannan kashi bayan ya murmushe haka Allah ce kul ka ce masa yuhi alladhi anshaha wala marra hauza hujja aqali wanda ya kirkiro ta tun farko shi zai dawo da ita wa huwa bi kulli khalqin alim masani ne ga dukkan komai wa qawluhu ta'ala afa'ina bil khalq al awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid mun kafa halittan farko ne ba mu muka yi na farko ba ba mu kafa ba bal hum su dai suna na fi labsin cikin shakka min khalqin jadidin daga sabu dawo da halitta فالقادر على الابتداء الخ... على ابتداء الخلق لا يعجز عن اعادته mai iko kan ƙirƙiran halitta ba zai kasa dawo da shi ba in ya mutu wannan fiska ta biyu kenan a hankalance fiska ta uku alwajahu salisu al-istidlalu bi ihya'il ardi ba'da mautiha hujja da raya kafa da tsire-tsire bayan ta kashe ala ba'atul ajisati akan tado da jiki ba'dal mauti don da jikin nan da ita da tsire-tsiren nan iri ɗaya suke na zuncan muka baro za a tashi za a yi ruwa qala ta'ala huwa alladhi yursilu a riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله شيني ونند تورو دا جزا جزي يرسل يكي تورو دا جزا جزي آه يكي تورو دا إسكا دي يرسل الرياح يكي تورو دا إسكا bushiran mai bishara baina ya ya rahmati kafin ruwan Allah ya sauka kafin rahama Allah ta sauka hatta a kallar sahaban har lokacin da iskan nan ta mirgino girgije ta mirgino girgije sai kala mai nauyi Allah ka zai zai yin girman girgijen nan sukuna sai mu shayar da shi ne baladin yi tingari ke kasashe matacce sa'an zalla bihilma muka saukar da ruwa a garin fa akhrajna bihi min kulli thamarat mukan fitar da dukkan bangarorin ƴaƴan itatuwa da tsire-tsire to yadda kuka ga kafa matacciya a ruwa ta rayu kazalika nukhrijul mauta haka za mu fitar da matattu la'allakum tadhakkaruna don ku lura da wannan ruwa ko kalli rani ko kalli damina kowa asu ku yi imani da Allah wa qawluhu ta'ala والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرج والذي نزل من السماء ماء وانت يسوك الدلوة دقفما بقدر دي دي بكاتا فأنشرنا به بلدة ميتة مكتايد دقلي متتد والنروة ai kaga kamar yadda akan ce ba aso akan ce nasharu hatta a wurin malamai kalmar ba'asu da kalmar nasharu ana cewa ba ta da bambanci iri ɗaya suke kawai mutaradifatu ne garin ya mutu muka tayar da shi da wannan ruwa kazalika tukhrajuna to haka nan za a fitar da ku haka za a rayar da ku وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها هو الموتى إنه على كل شيء قدير دك عيوين أقليات ومن آياته بجتكين على مؤمن قدر الله تبارك وتعالى أنك ترى الأرض خاشعة ذاك كفاك كشي فإذا أنزلنا عليها الماء إن من الدلوى كانت اهتزت ذات تموت وربت تكنبنا تتجب بدأ في تدد إليه innal a ahyaha wanda iraya kasan nan da ruwa la muhyil mauta wallahi yana da iko raye wanda ya mutu innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai فالذي أحيا الأرض الميتة الحامدة qadirun, قادر على إحياء الموتى shine dunkulen magana wannan da iraya kafa matacciya busasshiya da ruwan sama ina da iko kan raya waɗanda suka mutu wannan za mu kamar samu ba su to sai daga haka za mu haƙura ku insha Allah eh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين